الله من الشيطان الرجيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أن هو مسلمين البركة مهرة تاوانا مجلسي من البركة مجلس بابا مالا يمو الشيخ الدكتور أبو بكر جيرو الله يغفر تاو مالا الله تجيك مالا الله تباكي الجنة wanda alhamdulillahi mun samu haduwa tare da malamanmu da alarammomi da 'yan agajinmu da elders namu da muka da su nan da tijai shugabanni jagorori muna wajen da sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗin wa musulmi wata musulunci na 24 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da yau muna goma ga watan shida watan june miladiyar shekara 2026 muna roƙon Allah ba dukkan sarki wannan haduwa ta mu Allah ta taya mata albarka mai da jama'a suka sani da lokacin da sallah ta cin karo shagulgullar sallah suka sa muka ba mutane dama a je a yi shirye-shiryen sallah a bayan sallah a zaki dawowa kamar yadda shehi lokacin ya da ransa shaka bakar giro yakan ta yi hajji to kuma sai in ya dawo a cigaba da karatu to mu kuma sai dan dabda sallah muka ba da hutu muka tsage kafa mu sai yanzu insha Allah ta za mu cigaba da karatu amma shi sai ni kamar da ka samu labari da zujirgin su ya sauko yana gari yanzu haka muna fatar Allah ta'ala ya fitar da gajiya ibadun da aka yi duka Allah ya karba da addu'o'in da aka yi muna duka Allah madaukakin sarki ya karba Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin mizani ga tashin ba, yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani wannan ne, karatu ne wanda almajirai suke yi wanda mu gwargwado da abinda muka sani shine muka faɗa masu majalisi Allah ya amshe su ba su ba majalisi haƙƙinsa muna roƙon Allah ta'ala Allah ka duka malal ayyukan da duk aka yi Allah ya amshe su kuma Allah ba cikin sarki ya sa su a mizani ga tashin kiyama a matsayin mu na ƙara almajirai insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu cikin sosul furqan kafin na akwai mai gidan mu sarkin Hausawa Allah ya kaddari ya zo kuma muna tare da shi yanzu haka muna fatar jagora ne daga cikin mu na agaji na jihar Lagos sannan kuma sarki daga cikin sarkin hausawa saboda haka muna yi masa maraba sannan muna ƙara jajinta ta kanmu na rashin da muka yi ɗaya daga cikin shugabanninmu a hannun bandit shugaban bese Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta yi mishi rahama masu wannan aikin Allah ka sun su Allah ta yi mana maganin su Allah madaukakin sarki ka suna asirin su ka gwada mana ƙarshen su Allah ka sa zama tarihi a cikin wannan ƙasa ta mu a insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 22 suratul furqan akramakallahu bismillah يوم يرون الملائكة لا تنظر yan uwa musulmi sautul furqan kamar yadda gaji karatu ya gabata wato sutun furkan sura ce wata ke karatun aqidun kafinan makka tambayoyi na ta'annuti na ƙurewa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafirai sun ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna son ka gwada mana mala'iku su hito iri-iri su hito mi magana su faɗa mana cewa Allah ya aiko ka ba ka zo kai da muka sani ka tashi cikin ka zo kai mana wa'azi ba ka ce muna Allah ya kuka a'a a turo mala'ika ya zo muna gani ne ya ce muna kai manzon Allah ne Allah ya aiko ka shi na Allah waɗaukacin sarki ya ce yau mai raunar mala'ikata ran da za ku ga mala'iku la bushira yau mai izin babu albishir wannan yini don ran da aka ce za ku ga mala'iku babu albishir yau mai izin wannan yini lilmujirmi ga masu laifi yau mai yarar mushirikun mala'ika ranar da mushirikai za su ga mala'iku da idanunsu suna sauko musu domin karɓar rayukansu to babu albishir wannan yi ne su dai gare su kan babu albishir domin kun san akwai waɗanda in mala'iku suka sauko sai musu albishir akwai wasu mutane waɗanda ranar mutuwarsu mala'iku sai musu albishir Allah ta'ala ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة التي الله ما إن الذين قالوا ربنا الله lalle wanda suka ce ubangijinmu shine Allah sun masaka musu suka tsayu suka daidai suka kai kawa akan hakan duk abinda ba Allah ya ce ba su yi istaqamu sun daidaita akan abin sun ka faɗa ba su kauce ba su tilayi suna nan har ranar zuwan mala'iku har ranar mutuwar ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna ta sauko musu suna ce musu Allah ta kafu wala ta tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin yau kam babu tsoro babu bakin ciki za ku haɗu da masoyin suna rallashinsu suna wa abishiru biljan jannati tilafi kun tuntu abu mune muku albishir ku yi bushara da aljanna wadda aka sabbi a yi muku alƙawalin inan kada su waɗanda suna samun albishir a ranar mutuwarsu to amma su waɗancan mushrikan la yau yawma idil mujrimin babu albishir wannan yinin ga duk wanda an ta'adda ya mutu ranar mutuwa sai babu albishir gare shi wa yaquluna hijran mahjuran sannan mala'iku za su kama cewa hijran mahjuran harimun wa muharramun alaikumul janna ku abin sha makan cewa ne abin haramta wa ba ku samu aljanna saboda ka tun mutu ku sani cewa ba ku da aljanna ba ku rabo ga aljanna mala'iku za su dinga wada musu haka wa muharramun alaikum aljannata wal bushra wal ghufran an haramta muku aljanna ba ku da bushara kuma ba ku da gafara kaga wannan ya gwada ranar mutuwar su za su ga mala'iku amma lokacin babu almishir masu kwaɗayin ganin mala'iku a nan duniya tare da ba su da imani to Allah ta'ala ya gaya mu yau kam babu almishir ubangiji Allah ya kare bugu da tsari kuma sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin Allah ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amal zamu gabatar da gabatar na aiki zamu hi aikin da suka gabatar a duniya duk wanda an mushriki da sadakar da yayi da tare zumuntar da yayi da wasu ayyuka na alkhairi da ya taba yi yana cikin shirka da Allah da kafirci Allah ya ce duk wannan aikin zamu ne shi mu kawo shi mu tula shi wuri guda ga aikin da kai nan ga rarar shi ga sakamako ne Allah ta'ala ya ce a ƙarshe faja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya wannan aikin ya zan kura abin shekewa amadna ila amali ila amali kuffar allati ya'taqidunaha birran za mu ne aikin da kafirai suka yi suna kubata cewa wannan aikin da'a ne kai da amil ne kamar yadda miskinai wasilatul arham da sarar zumunta wa nuna annaha tuqarribuhum ila Allah suna tsammanin cewa wannan aiki yana kusa zuwa zuwa ga Allah suna gan cewa zai kusa zuwa Allah ya ce to wannan aikin bai da amfani saboda babu kalmar shahada Allah ta'ala ya ce faja'alnahu haba'an sai mutun ya ce zan kura mansura bi shekewa ja'alnahu mithl al-ghubal al-mansur zamu sanya kwatankwacin kurar da za a sheke fil jawi da iska da sarri li'annahu la ya'tamidu ala asasin domin wannan aiki bai dogara akan wani asasi wanda ya kamata a dogara gare shi ba la yastanidu ala imanin bai dogara akan imani ba duk aikin da babu imani an kai yi shi aikin bai tsaya ba shi yasa dole mutum in zai aiki ya tsaya ya diba ya gani kalmar shahada tana nan ko ba ta nan da in babu kalmar shahada duk aikin da mutum yake kamar ɗiba ruwan kwandona bai ba saboda babu kalmar shahada yanzu ga aikin an zo an shi ga iska babu ko guda saboda bi saboda imani babu Allah madaukakin sarki yace masalul ladina kafaru a amaluhum karamadin ishtaddat bihi rih والذين كفروا يقدرون لا يقدرون على شيء Allah waɗaukakin sarki ce matsalar ladina kafaru bi rabbi misalin su kafa ubangijinsu a amalin ayyukansu karama da kasan haɓɓi ne haɓɓi ishtaddat bihi rih iska ya tsananta ga habbin aka dinga buga mai iska nan da can don Allah jama'a habbin na tsayawa duk iska sheki shi zai to shi misalin waɗanda ba su basu imani da ubangiji ba don aikin suka yi na alheri su bara sadaka a sai mata a yi sadaka kana ganin irin su jacob irin su john kana ganin ana sayin mata ana sadaka in mai bara ya tuwa a bayan sadaka duwaye na uwa da sanda suna yi Allah zai tara musu larara ta cikin kyawa sai ce ga ladar inda ku yi imani a ƙarshe sai a sheke ta ga iska ba samu komai ba yawwa musulmi kenan asalin aikin karɓa aiki akwai imani aiki zai tsayawa sai akwai imani Allah ka ba mu ikon yin aiki cikin imani da ikhlasu ka ba sai Allah ba su kusan sarki أصحاب الجنة يومئذ Allah maɗaukakin sarki yadda ashabul jannat su ‘yan aljanna yau ba irin wannan yini khairun mustaqarra su ne mafi alherin masauki matabbata dindindin wanda gida tabbas in suka zama shi ke na abada su ‘yan aljanna su adda khairun mustaqarran mafi alherin matabbata nan duniya dai da ga mutum yi gida in ya taba sama babu tabbata tabbata wannan gidan yana yi wata rana ya sai sai ya sai wani yana yi wa wata rana kuma a cikin ana bukata ce tashi sai wata rana ma mutuwa zai sai bar gidan kaga kenan gidan duniya ba ba ne amma gidan lahira shine gidanka na dindindin na tabbas kuma annabi sosai suna ya ce duk wanda aka ba gidan aljanna babu mai gwada mai gida ne da mutum ya shiga aljanna shi ke kai ne zai kama hanya sai gidan shi na aljanna babu mai gwada mala'iku ba su gwada mai sannan wuldanin muhallalin ba su gwada mai matan shi aljanna ba su gwada mai su ga gidanka na a'a za Allah ya ce ka he kowa sanin gidanka na aljanna ke yadda ba gidanka na duniya ko baka taba shiga ne ba ba ran nan ba to kaga wannan gidan shi akhairul mustaqarrar shine mafi alherin wurin zama dan saboda gidana wanda yake fike ke da duk abin da aka so gidana wanda ba a dauki ba gidana wanda ba a dauki ruwa gidana wanda abinci bai kare ba gidana wanda ba a zuwa cikin wani a dawo ciki dai a gidana wanda duk abin da aka so akwai kuma ni'imar da a cikin tana tana sabunta koyo shi to kaga shine khairul mustaqarrar amma duk da ta ganin gidaje a duniya wannan ya gina nan ya zo ko da zuwa yi karatu ce duk gidan da an gare ka ya yi shekara arba'in gidan nan ya tsofa ba a yayi ne yanzu muna karatu ɗalibai na gaya musu ce duk gidan da argungu yanzu ya shekara arba'in gidan nan yanzu an bar yayi ne yanzu ba shi aka so eh? ba eh ba a yayi ne yanzu to ba shi ba ko yanzu waɗanda an kai yanzu ga duk gidan da ya shekara arba'in shi ma yanzu na wannan zamanin ba su yayi ne za aka a ƙara gaba a yi wani ko a roshi a yi wani tare ke da gemiya wa mustaƙar bai saboda ka ɗan adam ya yi aiki don gida wanda a mustaƙar matabbata mai kyau shi ne Allah ta'ala ya ce wa a hasanu matsilan kuma shi ne mafi kyawun inda za a yi ƙailula. gidan aljanna shi ne a gida wanda a mafi kyawun ƙailula. idan aka ce ƙailula shi ne baccin da mutum zai yi daga dagowar ranar sama daga nan har zuwa la'asar ƙailula ana yin tun daga sha'i na rana zuwa azur ana yi daga azur zuwa la'asar amma bayan la'asar ba a yin ƙailula wani lokaci wa ahsanu minhum makanan littamattu waqtal ƙailula gida zai shine gida mafi bagire mafi jin daɗi domin ƙailula wahil istirahat nisfun nahar shine hutun da aka yi rabin yini falmu'minun fil akhirah fil firdausi wan na'im mu'minai a lahira suna cikin aljanna firdausi suna cikin ni'ima madawamiya wal kufar fi darakatil jihimi. su kuma kafirai suna cikin dakin na wutar jahim kamar yadda ɗaya daga cikin magabata abu dan masu da ce layan la yantasifun naharu min yawmil qiyamati hatta yaqilu ahlul jannati fil jannati manzon Allah ya ce ran da za a hisabi abdullahi bin mas'ud ya ce da za a yi hisabi ba za a yi rabin yini ba fate duk dan yi ya yi kailula cikin gidan aljanna duk ran da za a hisabi ranan duk dan azan zai kailula cikin gidan shi kuma kailula na wanda in ka tiya kwanta ba a cewa ta yi, ba za ta zuwa sallah sallah an riga an gama ta dafa duk wanda ka sallah ya sallah ya duniya amma aljanna jin ina za a yi. ko da rabin yini kai ka gidanka na aljanna ayin hisabi an gama zama ina fatan mun gane magana sannan wa ahalun nari fin nari yan wuta suko suna wuta rabin yini kowa na wuta duk wanda dan wuta yana wuta Allah ka samu aljanna Allah kada ka samu cikin wuta ya rabbul alamin gaba sai Allah wadda kokin sarki ya ce ويوم تشقق السماء بالرعد ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الملك يومئذ الحق وكان يوما على wato a duniya kafirai suna neman su kure manzon Allah sallallahu suna sun sama ta kage su gani wanda suna su kure shi ne shi manzon Allah ne ya mutu hakan wata rana da kai ta kawo manzo Allah kuma ya yi raka'a biyu ruki Allah ki Allah na roki ka mutanen da suna son su koyi ya Allah ka sa wata ya tsage sai ko Allah ya sa sama sama ta girgiza wata ya tsage rabi ya faɗo ƙasa rabi ya faɗa cikin ruwa mutanen ƙauye sun gani to yanzu abin da suka zo kuma son suke sama ta kece kuma suna gani shi Allah ta'ala ya ce wa yau matashaka kusurma obil gamami ya manzo Allah ka ambata yinin da sama za ta keci bilgamami da taurari da abin nan da giragizai za ta keci da duk abubuwan da a cikin ta kowa na kallo za ta za ta tsagi wazkur zalikal yawmar rahim ka ambatu wannan yini mai ban tsoro ya rasulullah yawma tashaqqaqu as-sama'u wa tanfadu 'ala al-gamami wato yanayin da sama za ta kece daga giragizai allazi yasudul jau wanda ke tahiyar da sarari wa hu ya sa sarari duhu ya duhun da ka gani yanzu girgiri na iya sa ai duhu saboda haka Allah ta halatta sama za ta kece wa nuzilal mala'iku saboda kuma za a saukar da mala'iku saukarwa wani zilatul mala'iku za a saukar da mala'iku fa a haɗar bil khalaiki sai su kewaye halittun Allah ta mahajjar a inda za a yi taron kiyama kenan kun gani ratakin kiyama kamar yadda ya tabbata mutane za a fara tara wuri guda mutane suna kwancin su ƙasa za a kira su idan aka kira su za su zo taru wuri guda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yau hmm. irin ya tabi unar da'iya la'i wajen lahu yau irin ya wajen Allah sarki yadda yau irin wannan yinin ya tabi unar da'iya halittu za su kama bin mai kira mutum na kwanci cikin ƙauye zai ji an kira shi ya ayyatu hal izamul baliya ya ku kasusuwa da zuzzabu halin mu ila rabbikum ku zoro ubangijin ku yana guda ku wannan kururuwa da ƙaho da ake musa yake faɗi abinda mutane suke ji ya ku kasusuwa da zuzzabu ku zo ubangijin ku yana neman ku to zaka ga mutane suna hituwa cikin kaburra suna kama yattabi'una da'iya suna biyan wannan mai kiran nan kowa na jin inda sautin ne yake yana ta na gabas sun taso na yamma sun taso na ku sun taso an ta sama wannan mai kiran nan la'i wadda lahu babu karkacewa ga kiran nan shi mai kiran nan wala ba karkacewa ana kiran ka gabas kai yamma wala ba kai haka Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komi sai ta yi kawo mutane ko ba ta yana wanda zai tafiya wani wai nana mun kai ba wallahi malam babu kai dai ga kanan an kira ka kama hanya zuwa inda an ka kira ka za a kai sai an taru duk halittu na Allah duk wani bil'adama da wanda an sabo kushewar tsoho kushewa da wanda ya miliyan guda kafa da wanda ya shekara dubu ɗari kwante wallahi malam zubda za a taso a sai ta a taru sannan sai Allah ta'ala ya sa aljannu su fuskewa mutane jinnu su kewaye mutane babu wurin zuwa su ko jinnu mala'ikun sama da ɗaya su ce su sauko su kewaye aljannu gaba ɗaya su ko mala'ikun sama ta biyu su sauko su su kewaye su haka za a yi sai mala'ikun sama ta bakwai sun sauko gaba ɗaya su ko sun kewaye mala'ikun sama ta shidda sannan Allah ya sauko a lokacin sama ta riga ta gama aikinta an kwashe a lokacin kasa ko cewa an kashe kada gudun ka inda ka boye babu in zaka sai in ka na Shi na Allah wada kucin sarki ce al-mulku yawmu idhnil haqqu lirrahman mulki wannan yene al shi ne gaskiya lirrahman ya tabbata ga Allah mai rahama al-mulku fi dhalika yau yawm lillahi al-wahid mulki wannan yinin ya tabbata ga Allah makadaici marin jahi Allah zai waka kai da kirari ki duk ina sana kowane duniya suke duk ina masu iko suke ina shi wa gaban ɗunkin duniya suke gabaki ɗayansu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mahun bari zuna layar fa alallahi min humshe yau mahun bari zuna hmm. layar fa'alar lahi min humshe Allah maɗaukacin sarki su yau mahun barizun wannan yin halittu duka sun bayyana da wanda ba a gani yanzu ana gani ne da wanda a cikin ƙasa yanzu ya haifo ga hili barizun kowa zai bayyana kowa ga duk wasu dubara ɗaya ta riga ta ɓace yanzu ko tuwahi ba ka daga jikinka ba ka da wata laya ɓacewa ba ka da wani abu la ya kafa alallahi min hunshe babu abin da ka koyuwa gare su na su halittu wani abu babu wanda ka yi koyewa ba ka da wani abin da za ka koyi ko ka yi gaba ka kayi sama ka yi nan ko laika ka ko ka yi so ga hiligan sai Allah wa ɗaukacin sarki ya ce limanil mulkul yau wake da mulki a yau wake da iko a yau wake da faɗa a ji a yau duk fara kuma duniya wallahi kowa ya tsit gabanin kasar duniya masu masu super power kowa ya tsit Allah ka magana babu mai magana Allah ya ce wake da mulki a yau sai Allah ya amsa maka yanzu zai ce lillahi wahidul qahhar mulki yau na makadaici magan jahili shine Allah sai wanda an kai da mutum babu babu abin da za kai lillahi wahidul qahhar mulki ya koma ga Allah makaɗaici marin jayi to shi na Allah ta'ala ya ce al mulku idin al-haqqu lir-rahman mulki wannan yini shine ne gaskiya ba irin mulkin duniya don wasu mulkin duniya kana ganin ƙarya ɗaya ana mulki amma ƙarya ɗaya ba mulki na aka yi ba to duk waɗannan abubuwa da an kai to za a saki za a na ai mulkin gaskiya saboda ka lirrahman ya tabbata ga Allah ne rahama saboda haka duk wani mutum bai da iko rata sai Allah wa dokacin sarki yace al-mulku yawma idhil haqqur rahman wa kana yawman al-kafirin asira ya kasance yini ne ga kafiri mai tsanani kwaye da gaske wa kana zalika yawma asiban shadidan al-kuffar ya kasance wannan yini ne mai tsanani akan kafirai قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في تفسيره أبو حيان يكتوى ودل قوله الكافرين da Allah ya ce wato akan kafirai wannan yinin ya kasance akan kafirai ala taysirihi almu'minin kenan ga mu'minai shi mai sauki ne wannan yinin ya tsani ga kafirai to su ko mu'minai mai sauki da gare su fa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annahu yahunu ala yahunu hatta yakuna almu'minin akhaffu alaihim min salati maktuba sallaha fi dunya duk tsanin yinin kiyama manzon Allah ya ce zai zama mai sauki ga wanda an mumini yadda kasar sallar farilla guda wanda mutum zai a duniya ya sallata ya gama wahalar da mutum zai mumini zai sha a ran tashin kiyama wahalar ta bai wuce wahalar sallar farilla ba ka yi arwallah laka to kai sallar abu da gama ba gida amma su mu kafirai tsananin wannan yini ya wata duk inda ka tsoka saboda ka shi yasa ka san mumini ya kwantar da hankali an to cewa Allah ya ce ba zan haɗe tsoro biyu ba da aminci biyu ga bawa na lokaci guda a duniya idan bawa tsoro na hankalin shi ya tashi game da ni ya razana game da ni to alƙiyama ne ko za a ninta da shi zan ci mai tsoro amma in ya bushe ido nan duniya ya zambe da tsoro na Allah ya ce ni ko alƙiyama Allah ya tana hirgita shi dama kamar yadda Allah ta'ala ya ce la ya hazunuhumul fada'ul akbar wa al mala'ika وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون الله madaukakin sarki ce la ya hazunhum na fazaw al-akbar furgici mafi mafi girma ba zai ta bai rada musu hankali ba ba zai bakanta musu rai ba tashin hankali mafi girma ba zai ta musu hankali wa tasallaqahum al-mala'ika mala'iku suna haduwa su ne musu barka ma barka hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adu wannan shine yinin ku da kuka ji alim ku alƙawali ne shi ku aljanna lokaci yayi saboda ku huce Allah ya ce ku huce aljanna amma haka su ko wayantan da suke ba su bi Allah ba su yi abin da ya kamata ba su ko za a hirgita su kai a shiga da su wuta sai an tsorata su an wulakanta su sannan akai su akai su ta ubangiji Allah ya kare saboda ka yan uwa musulmiya da kyau su ya kwantar da hankali ne rayuwar duniya da ka gani ana so mutum ya kwantar da hankali ne cikinta ya sani cewa wata rana duk da kaga ganta wallahi sai mutum ya barta mun yi sani sai da cewa duk wanda ka gani ya shekara 25 zuwa 30 bai kawo mutuwa kusa to da ganin yake lokacin mutuwa gare yi ba bayan ka dibe mu yan shekara daga 25 zuwa 30 40 ba mu kuka mutuwa kusa in ka ga mutum ya kawo mutuwa kusa daga masu shekara 60 zuwa sama suna ka fara jikin su dai jikin wasu abubuwa da aka so bai <laughs> karama gala na <laughs> wallahi wallahi ina gaya muna cewa mafi yawanci matasa ba su zai kawo mutuwa kusa kuma ga haimutu suna ɗiba ko ina suna ɗiban matasa suna da dattijai to amma mu matasa ba mu kai kawo mutuwa kusa ba gare yake mutuwa ba ma magana mutuwa don ba a koyin ta gare mu illa sai wanda da imani na ka iya kawo mutuwa lokaci lokaci amma wallahi wani yana yake gaba ki saboda ka hadarin duniya shine shine ma shiga shigo shigo ba zai sai ka ga mutum ya yi ta harkoki ne wallahi ba sai ka da zunubban da ya tara abubuwa su lalace da zai ka jibe a ranka. barayin mace suna ba ni tausayi kwarai da ta tambashin ɗinsu ba ko na ɗahi na suka yi akwai wanda an ka ta gida ne an ka izo mai kwana sai da an ka shiga ɗakin masu an ka ɗauki mashin ɗibe kusa ne akwai wanda an ka ta gida ne an kai tsahi an ka same kwa duk kuɗi ne sai da aka kwashe su an kai da su wallahi bai sani to kaga ai ana sata ga sana saboyo yanzu an do ana sata tsahi kaga an an shiga wani yanayi ba. kuma har bugun gaba suke an san kungiyoyin kungiyoyi gare su daban-daban akwai barayen mashin daban akwai barayen awaki daban akwai barayen motoci daban akwai barayen abin nan a masabul na cikin injiri da hada shi suna da akwai barayin kayan gwangwani waɗanda ƙungiya da su iri daban-daban daban-daban daban-daban akwai barayin waya eh? suwa eh group group ne gaba da in bige mutu an ka an ka an shi wanda an san san ko suwa na kai ta ce gehen ba gehen muna ba ta wannan abu ai ya ce an san su an san su eh sai a kawo akwai wanda an ka ɗauki mawaya cikin kasuwa sai an ka tambaye shi wani gehe na cikin kasuwa an kawo sai ya faɗi yadda wajen yanki yi na haka ke to bari na kawo an san kasuwa zuwa a jima'a haka bai waya ni wannan ka ni ce kaga in ka diba za ka ga abubuwa na suke an san su suna suna yi akwai masu ɗabi'u iri daban-daban kuma in ka diba don matasa na ba ka iska da cikin alamar cewa matashi bai hoye kawo mutuwa kuka ba saboda ka wallahi mutum yin hasara waɗanga bayanai da ƙur'ani ka yi wallahi gaskiya na wallahi mutum ya sani duran da ya mutu ba daidai ba kaga akwai matsala kwaye da akwai yan bokal suna nan sun kunna kai kuma matasa na yan kariya babu da su matasa na yan shekara 25 zuwa 30 za a gan su abin har yana son ya hada da tsahi matsi a shirya wasu abubuwa sai sun baka tsoro a ce ya tura kuɗi ko a saki a saki a saki tsiranci ne a wulakanta cikin duniya wallahi malam yana bin su hama yaran da a cikin ruwan jihangalin ya tashi shi yaran gari akwai wani za a haɗawa a yi da awa ubanai uban ciki ne za a wani a hada a ce awawa ne ko kane ne za ka iske ana hadawa da su iri daban-daban to abin na son ma ya sa cultism to kaga in ka diba za ka ga yaran suka samun irin manyan kuda da irin wannan ƙaramin yaro ya samu miliyan biyar ya samu miliyan goma yaron da ko shekara talatin bai kai ba sun suke su hau manyan motoci yaran to yanzu yaron da bai kai shekara na kare shi da wayan miliyan uku ai ka sa akwai haɗari. a nan da cikin gara arzuku akwai su ba sai ka fi abuja ba nan cikin gara arzuku akwai su saboda haka wallahi matasa muna jan hankalin su sani wallahi duniya gaba ba a tabbatar cikin kuma suna gani ana ɗaukar matasa ba ko ba a ɗauka ko kwanan ba cikin su ba ɗiba ba eh to ko dai idan na da yan ɗiba kuma ana nan ana ɗiba mutuwan nan wallahi ana yin yau ɗin da ku to ka gani in ka ɗiba za ka ga mutuwar ba su tsaya ga dattijai ba hada matasa cikin su ana ɗiba sau da ka wallahi mutum ya hattara kai ya mutu ya ce ma Allah ba daidai ba wallahi mutum na wahala bangiji Allah ya kare mu ga wasu Allah ba da sarki ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني ذكرت وأولدت في سبيل الله يا ويلتى يا karantar da mu wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da wani da aka cewa ma uku batu bin abi mu'ay wani mutum na ya shirya walima da abinci iri daban da bai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya shirya ya manzon Allah ya ce to abincin da bai ci sai shi mai walima ya musulunci, mai waliman nan ya ga girman manzo Allah ya ta in dai manzo Allah ya taho to shi ke nan ko kowa bai taho wannan shi bukata biya da ganin manzo Allah ya mutunta shi sai musulunta to bayan ya musulunta sai ya zan aboki ne Umayyah bin khalaf wani kafiri cikin kafinan maka wata kadari sai sai wallahi mu da abokanka ba mu yadda kai musulunci muna kafirci wallahi sai ka yadda ka zagi manzo Allah ka tuha manzo Allah mu yau mu tabbatar da wallahi sannan muka abuta da kai saboda ka suka ci gaba da jan hankali ne sai yayi ridda mutumin nan suka yi mai kuma ya ridda ya faɗi baƙaƙen manzannu ga manzo Allah sallam kuma ya yi walwala musulunci shi ne uku mutum bin abin mu'ayi to ne Allah wanda kun kalabar ta Ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala dai. ya mazu Allah ka ambata yinin da azzalimi zai cizon hannaye ne ya tsune zai cizon hannu ne rata kan kiyama zai nadama bisa ga sakacin da yi ya ƙulu ya laifin ta hastu ma'ar rasulun sabila yana cewa ya kai tona ya halaka ta da za a ce na riƙe hanya tare da manzan Allah kuma ni riƙe musulunci ne ci gaba da yi hannun mutu a kai da dai a ce na yi haka to ba samu ne ba kuma hannu mutu yana da dama ran tashin gina lokacin dama ba ta da umarni ke ya laita ni ta khastu ma'ar rasul sabila ya wailata yace ya halaka ta laita ni kai tona lam attakhil fulan khalila Ban riƙiwa ne ya zan abokina ba da ban riƙe wannan mutum ya zan abokina ba da na zama lahira laƙad a zalla ne an zikira ika ya ɓatar da ni daga alƙur'ani ba da izu ja'ani bayan ya zo ne bayan ya riga ya musulunta ya a sha din musulunci wannan aboki ya toyo da shi sa wallahi malam miyagun abokai suna halaka mutum sai sa in kaddiba za ka ga duk wata mugunyar ɗabi'a ga mutum ya shiga in kaddiba akwai alaka abokai miyagun abokai suna da hannu cikin bata in ka ga mutum na shaye-shaye in kaddiba akwai abokai in ka ga mutum na fata ba bai rasa alaka na saba da hannu abokai kai malam ko mutum ka ko yaro matashi ka yana son shi rayuwar abin nan budawa wallahi in ka diba abu kai gare waɗanda ka wannan rayuwar ta ba shara sai kaga wani yaro gidansu wallahi ko mashin din kwarai babu amma sai kai ya kawo babban mota irin ta miliyan 40 miliyan kila uba ne mota guda ta kwarai ko fannin kwarai babu gidansu amma abu kai za su gwada mai zaka ya kamata yadda kowa ya buɗa man buɗa haka ka karyata mutum ya tsaya dibi gidansu ya gaya an ka taso gidansu amma saboda abu kai na suna cikin wata rayuwa mai haɗari ƙwaye da gaske ya kamata kai su ma ya kamata samu rabonsu kasan wasu haka sun kawa ƙaruna da so ƙaruna ya yi hawan daushe ya yi hawan abin nan hawan daba an kashe kudade an wa waki kawa da raƙon ba da sauransu mutane ne an kashe musu kudi wurin tuwayo a yi ado na ƙwaye aka hayo ka kai ya laifin na da ma'auti ya ƙaru inda hulun hmm. قال الذين يريدون الحياة الدنيا Allah madaukakin sarki ce fa kharaja ala qaumihi fi zinat sai fito ma mutanansa cikin kawarsa shi shi da qala alladhina yuzina hayata dunya wa suke nihin rayuwar duniya sun sun dade rayuwar duniya su take kai ya laituna mithla ma utai qaru ya kai sun mu inda an ba mu inda mun samu irin abin da qaru ne ya samu innahu lazu hazbin azim kai wanga mutun ya duniya cikin sa'a wanga mutun lazu hazbin azim lalle ma abu ci gabo ne mai girma ya samu kaso mai girma cikin duniya ya ya abin ya ya taki ya kai sun mu dade an ba mu irin abin da an ka bashi magana suka yi cewa ya latina mislu ma ufi qarun ya kai sun mu inda dai an ba mu irin abin da an ka bashi innahu la zuhazun azim to a lokacin akwai masu hankali cikin قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير للامر Allah wadaukakin sarki ce qala allazina utul ilma sai wanda aka baiwa ilimi suka ce wailakum kai san ku thawabullahi la ta ubangiji samu su ubangiji khairun wallahi shine alheri liman amana da wanda ya imani wa amila salih yayi aiki na kware wanga aiki da karu da kai wala ba aikin kware da ba alfahari ina yake yawo ta cikin duniya cikin gari don a tsaya da kuɗi gwadin kuɗi ina yake gwadin arziki an bashi arziki amma ba dan yace ba ko ba da ba mutane ba tawabullahi khairul liman amana wa amila Saliha wa la yulqaha illa as-sabirun ba mai haduwa da tawabullahi sai masu hakuri sakamako na ubangiji sai masu haƙuri illa sabiru kenan da mutum ya yi haƙuri sai ya samu aljanna ta tahi mai ka kasa haƙuri ka ce kai dole ko ya ko da tsiya sai ka samu kuɗi akwai masu kasuwa na ko da tsiya sai su yi arziki su kare cewa ko da tsiya sai ka yi arziki wannan abu na daban da sauraka suka ce wala yulaqaha illa sabirun ana nan a kwana a tashi lokacin da karshen ƙarun ne ya zo Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh wa ma kana lahu min bi'adihi yansuruhu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin fa asbaha alladhina tamannaw makana fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil-ardh yaquluna يبدو رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون الله maɗaukakin sarki ya ce fakasafna bihi wa bidari al'ab da lokacin karewa karuna yayi yawa annabi Musa kazahi to sai Allah ya ba annabi Musa dama duk abin da kasan san awa ƙaru na awa ƙaru sai ce Allah abin da kaso kasa ƙasa ta kama ƙaru na sai ce ƙasa ta kama ƙaru na ba shi kaɗai ba har da duk inda ajiye ajiye ne yake duk dukiya ce gaba da yana son a loce ƙasa da ita sai za a kan loce shi cikin ƙasa da shi da dukiya ta duka fa kasafna bihi muka noce muka shafe ƙasa da shi wa bidari da kuma gidaye na ajiye dukiyoyi ne duka gaba da aka noce shi ƙasa shi na wasu ka cewa wai duk arzikin da aka tono a ƙasa wai arzikin ƙaruna na nifan sai ina an ka samu gaba gara ba ƙaruna ina ya rayuwa ta sai rayuwa ta wajen baitul maqdis a ce wai duk arziki na aka tono a cikin ƙasa yanzu na zinariya da menene da uranium da sauran ai wanda magana ba sai ba to saboda ka arzikin ƙaruna ya nuce ƙasa da shi yanzu ka yi ta yi cikin ƙasa ba a buƙatar wannan arziki wannan arzikin babu ƙarfi duk wanda haka an samu yanzu wallahi wannan daga cikin arzikin Allah saboda Allah ta'ala ya ce fa bihi wa bidarihi al-ardh muka shafe ƙasa da shi da dukiya kai duka fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai kasance yana da wasu jama'a masu taimako ne wanda ba Allah a lokacin da ta kama ƙarfi duk abokai ne ɗan shan miya masu azahe ga mugoyin shara abokai ne wallahi babu wanda ya taimake shi shi kadai an kawo haka su kaga miyagun abokai wasu ba tsawon shawara ba su wayar sun ka baya shawara na harko bai dauka ba don na harko abokan harko sun baya shawara suka ce mai wabtabi fi ma a taka Allah wadda al'akira wala ta wa ahsin إن masu shawara na ƙwarar suka ce wa tage fi ma takan lafar dar al suka ce ƙaru na ka nemi gidan lahira ga abinda Allah ya baka duke ga da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da ita shi yasa malamai suka ce ita dukiya an wayanta abubuwa guda hudu ne kawai babu na biyar na farko ya Allah ya baka ita ka nemi gidan lahira da ita yaya ake neman gidan lahira da dukiyar da Allah ya ba mutum shine mutum ya yi ƙoƙari ya yi aikin da zai iske abin ya rata biya ba. dama malamai suka ce da kaji an cewa masu ƙaddimu le an fusuku duk abin da ka gabatar kamar sai ka ɗibi wani aiki ka ce a gina masallaci ga miliyan goma to miliyan goma yanzu ka'iza ta yi lahira ka iskota za ta riga ka zuwa lahira inda sai ka iskota inda Allah ka yi ka zake nan ka nemi gidan lahira ga abin da Allah ya baka wabtagi fi ma ataka Allahu ad-darul akhir suka ce maka ka nemi gidan lahira ga abinda Allah ya ba sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka mance daga banka na duniya ka ci ka yi sufura ka samu gida mai kyau ka samu mota mai kyau ka yi aure duk wanda ya ganka ya san cewa dai Allah ya rahama asiri suka ga maka na wannan aiki na duke sannan na uku suka ce wa ahsin kama ahsanallahu alayhi ka yi ihsani kamar yadda Allah ya maka ihsani Allah ya mutunta kai ɗauko ya baka to akwai wasu waɗanda ka tuwa su ko Allah ya baku ba sai su same ka to kai musu ihsani wanda aka ba kaɗan wanda aka ba da yawa an zilun nasi manazilahu ka saukar da mutane masaukayensu akwai wanda in zai to roƙonka sai ya to da mota ya aje ƙofar gidanka sai ya roƙe ka to kaga iri ne in ka bashi dubu bai ba su yi mai ko ba gaskiya ba a to da mota ya tawa kuma tashi ta ko rukuna ya tawo akwai wani shi ko wallahi da kawai ya tawo naira dubu in ka bayi wallahi murna ya kai to saboda kan manazilahum ko dan mutane akwai irin masaukin su irin insan da ya kamata ya musu suka ce makaruna wa ahsin kama allah ilayk kaga daga cikin uwan dukiya kai insani kamar yadda Allah ya yi maka yan uwa duk wanda ya taho makwabta duk wanda ya taho duk wani bawon Allah ya sallamu. abin nan Allah ya hore shi a doka a bashi ihsani ke na hudu sai ce wala tabgil fasada fil ard kada ka nemi banna cikin kasa saboda Allah ya ba ku ka san wani Allah ya bashi kuɗi ita banna wannan kai wani magana yake kasa su wallahi ba ta komai sai ya kitara waje ita banna in zai barko ta yayi son ma ya kai can waje ita wani kuma kasar su to ban ya kisa kana ganin wani ko shi sai a yi bori in yana da kuɗi sai ya sa a yi bori kullum wani kuma sai ya sa kullum an kira maka da an to an kiɗa wani ya yi yasa ya shige kohi na cin wasa a aza kohi na gasar wasa kohi da an gama sai wanka shi wani ya yi yasa kohi ina aka fati ina aka gwangwajewa can kuɗi ne ka zuwa ya watsa ba 'yan dambe kuɗi ya watsa ba 'yan kokuwa kuɗi shi kuɗi ne wannan haraka Allah madaukakin sarki yace wala tabgil fasada fil ard duk wanda da dukiya waɗanda abubuwa guda hudu ya kamata yi su na farko ya nemi gidan lahira ga abin da Allah ya bashi na biyu a gani ga jiki ne da iyali ne cewa ya samu na uku ya yi ihsani ga mutane na hudu kada ya banna kada ya kira banna gida ne akwai wanda kowa yawa aka gida ne sai an kira an kira makaɗa sun zo sun kiɗa a kowane zai wanke ɗaya sai da an kai sati guda ana ana wajen kuɗi ɗiyasa zai wankewa sai da an kai sati guda bukukuwa iri daban-daban iri daban-daban saboda akwai kuɗi to wallahi wani yanzu wanke ɗaya ta har da walimar da ake wala bai iya ba don bi saboda bai iya <laughs> nau da aka ba malamai alayyar manau da aka ba malamai wasu ba ya sunke ke walima ana ranke ne rago ina akwai walimar da mun ka taba zuwa da an gama shinkawa an ka dafa ina ganin ba tuce rabin sa'i ba an ka aiko mana da alaga ta miyan kudi da su shi wallahi ban gode wani wuri kuma ya gama sai a bamu dubu biyu an gama walima da alarammomi da kowa da kayan wa'azi da kudu <laughs> wallahi dubu biyu to wani wallahi hadda ita bai gayyata to amma kana ganin wasu program din su sati guda aka ana yi ana na ta kashin kuɗi a ta kashin kuɗi saboda akwai kuɗi mabannata ina aka kaga wanga inda babu irin waɗanda ya wasu ba su sai ga an ɗauko wani mawaƙi daga nesa an tori shi tun daga cikin sai an burame miliyan uku ya ajiye cikin kayan kayan guru gida ne kayan da jama'a sannan a taho in gama a sallamai to kaga wannan neman banna cikin kasa ke wala tabgil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah bai san ka. Allah bai san dan ya baka ya ruha ma asiri kuma zan zama zama ki Allah bai san haka to saboda kaga masu nasiha ta koyo su fada maka ayyukan mutanen koyo sun yi mai nasiha sun fada mai gaskiya amma kuma bai doka shi yasa Allah ta'ala ya karantar da mu mugo aboki da kan gani wallahi bala'i ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila ya halaka ta ya nadama ta ya hasara ta da bari kiwa ne za aboki na masoyi na laqad adallani an dhikri hakika ya batar da ni daga shiriya daga imani bayan shiriya ta zo mini nayi imani na gane gaskiya na jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana shaytanu lil insani khazula shedan ya kasance mai yarbuwa ga dan adam shedan iya ka hada wa halaka sai yarbar da kai kara kai ya wa sai dan yana batar da mutum kuma yana karkatar da shi ya sa sai mutum ya shiga hasara ya riga ya halaka ke nan sai ta yi ba ya riga ya gama da kai abinda buka ta riga ta fita biya ubangiji Allah ya kare wa kana insani wa kana shin alil insani khazula gaba sai Allah ta'ala ya ce ko lokacin eh اللغة التعينة كما تمثل ايه ايه بارس بارس بارس بارس بارس بارس وقال الرسول يا رب إن قوم اتفذوا هذا القرآن محجورا أخيرا سابنا آيات ايه, إيه مزيد سكين وقال الرسول يا رب إن قوم اتفذوا saka da alkhairi kuma insha Allah ta nan zamu da aya sai wani sati idan Allah ya hada mu Mun roƙo Allah wata cikin sarki fara kurmu cikin karatu mu Allah ka yaje mana inna muka yi daidai kuma Allah ba mu da karanta ka sami aiki da abin da muka ji muna roƙo Allah madaukakin sarki mai wannan majalisi baban mu Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta mishi ayyukan da yayi muna yabbar muna muna yi ubangiji Allah ka amshe su ka cikin mizanin ayyukan fara cikin kiyama ya Allah mu ga muna muna ta tata muna ta iya abin da muka iya ba Allah ka taimaka mana ka haska Muna Allah ka aishi aikin da gare mu ya ubangiji Allah kar ka bari aikin ga ya mutu ga hannun mu taimaka mana ya Allah sunayen ka shiga cikin da aiki Allah ka sa mishi albarka akwai yan uwa